matsalolin rashin tsaro dai a najeriya musamman a yankin arewa suna son wuce sanin kowa domin an yi ta ɗaukar matakan magance su amma an kasa samun bakin zaren shawo matsalar yan banga waɗanda suna cikin waɗanda ake amfani da su wajen samar da tsaro suna ba da gagarumar gudunmawa ga lamarin tsaro kamar yadda wani ɗan banga a sokoto ya damƙe wasu da ake tuhuma cewa yan fashin daji ne abubakar muhammad ah shine sakataren ƙungiyar banga a jihar ta sokoto ya faɗi yadda lamarin ya faru wanda yake wani malam Hassan Isa Kyaɗawa ɗaya daga cikin membobin mu na vigilance Group ta kama wasu ɗan bandit dokin kuɗi naira miliyan shida da dubu hamsin. Ta suna kokarin ƙetara da su zuwa ƙasar Nijar. Kuma su yi ta yunƙurin su bashi kuɗi ko nawa za su bashi don ya sake su ya ce wala da buƙata. da hakan ga ya sakko su ya hannanta su ga hukumar tsaro ta 'yan sanda domin a ci gaba da bincike. Akan irin waɗannan gudun da 'yan banga ke barwa ne ya sa rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta ɗauki ɗawainiyar horar da 'yan banga dubarun aikin samar da tsaro inda bayan sun kammala karɓar horon kwamandan makarantar horar da 'yan sanda da ke sokoto acp muhammad kabir ya gargaɗe su da cewa la'akari da abubuwan da aka yi musu training da shi tabbata sun yi amfani da duka wannan dokoki da muka samu su na training dan abubuwan da muka koyar da su ko muka kara da su za su yi musu amfani wurare da dama cikin ayyukansu yanzu da yake an haramta ayyukan 'yan sa kai a wasu jihohi akwai yiwuwar cewa nauyi zai kara yawa akan 'yan banga amma duk da haka su nuna shirinsu na yin aiki tukuru. Mutum kowane ne ba wanda zai ƙaura sai yan ajalin shi ya zo ko ga mutum ga 'yan adawa ga kaga su to ba gudu ba ja da baya mun tsaya tsakanin Allah za mu yi aiki iya gwargwadon mu ni na zayyano aliyu daga dange gaskiya bakin gwargwado an ba mu training kamar yadda ya kamata kuma mun tsaya bakin gwargwado insha Allah za mu jajirce mun rika aiki bakin rai sosai insha Allah sai dai akwai wata fargaba da kungiyar ta banga ke fuskanta musamman a haujin 'yan siyasa tamkayar yadda sakataren kungiyar a jihar Sokoto ya bayyana. Misali yanzu mai zama gwamna ya alƙawalin zai zan ka ba da alawusu ga mutum ɗari yan bijilanci ko wace lohar gamin. To kaga ga wannan wurin wannan ganin da cewa yana da yaro ko ko yana da wanda ya kashe ya murka a sa a cikin wannan lissafi wanda yake da taɓa masan da abin da a tsaro ba. To kaga in an ba kauce wani abu mu muna iya samun la'u ga wasu mutane da yake ba yan bijilanci na ba. Fatan jama'a dai ba zai wuce ganin an kawo ƙarshen waɗannan matsalolin na rashin tsaro ba. da yake an ta fitowa da matakai amma dai abin ya gagara abin jira a gani dai tasirin da horar da 'yan bangar zai yi domin a watannin baya ma an horar da 'yan sandan al'umma sai dai kawo zuwa yanzu jama'a ba su shaidi tasirin da suka yi ba musamman wajen samar da tsaro ga yankunan su muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya